To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki. To, jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a alhamdulillahi wannan sanarwa ne, sanarwa ne, sanarwa ne, insha Allahu. In Allah ya kai mu gobe, ranar litani muna tare da shak kabir abdulhamid a kan programin da zai zo ya yi alhamdulillahi za ku ji kwanan nan maganar Sheikh Abdul Jabbar yana son ya taso sa'an nan duk ababen da ake faɗa ka ji an ce kaza an ce kaza an ce kaza she muka muka yi sa'a sa'an da muka yi Malam Kabir Abdulhamid Sheikh shek abokar madatai da suna da shi eh, na shak mas'ud hotoro allah ji kansa da gafara to suna tune waɗanda suka zauna muƙabala da shek abdul jabbar alhamdulillahi muna tare da shak kabir abdulhamid a muna rokan allah ya ƙara masa yawancin rai da lafiya yana nan kuma bayan haka kuma ya rubuta littafi shi yasa duk maganganun da muke ji da ababen da suke ji muke ji ba inda za mu samu sources sosai da ya kai wurin shak kabir abdulhamid akwai questions da muke nema muke ji da yake tashi wannan maganganu yana yawo in allah kai mu gobe za mu zauna da shak kabir abdulhamid zan tutukan da yake yawo akwai zance ɗaya da ke cewa an zalunci Sheikh Abdul saboda mintuna goma da aka bashi ya yi masa kaɗan. Wasu kuma su ce wai muƙabalan da aka zauna da shi ba bashi maudu'i a gida ya san ga irin maudu'an da zai tattauna ba shi yasa ya kwashe littattafan duka ya tafi da shi. To, akwai cikin wasu maganganu dai wannan magana shi ce kaman za mu shi kamar almara wasu kuma wai gaskiya ne cewa wai an yi masa sihiri ne shi sa ya zauna wurin bai ma'ana yake zufa ya kasa magana to insha Allah gobe za mu ji magana amma kamun Allah kai mu gobe za mu ji magana ta minti biyar kacal a bakin Shak Kabir Abdulhamid shin da gaske da aka je za a zauna da Shak eh, Abdul ba ba shi topic da bai san topic din da za a zauna a yi karatu da shi ba na farko ke sa'an nan na biyu minti goma ya yi kaɗan da Malam Abdul Jabbar ko da kaɗan abin da aka tambaye shi ya iya ya bayar da hujjansa ko dai a'a minti kaɗan nan wannan zalunci ne insha Allahu za mu ji magana kaɗan a bakin Sheikh Kabir Abdulhamid assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya sa sauti na yana isa zuwa ga yan uwa ɗaya kowa da kowa fatan alkhairi musamman ma shi sarki zaki bisa wannan kokari da ya na tuntuɓa domin kace na ce da mutane suke yawan yi dangane da ita wannan matsala ta malam jabbar shi muhammad nasir kamara so kusan ni abin da zan iya cewa tun da batu ne na sanarwa batun cewa an bashi maudu'i topic din da za a yi magana ko ba bashi ba wannan amsa shine gaskiya an bashi domin duk wanda ma ya kalli a muƙabala tun daga farkon ta har ƙarshe amsa tana ciki da kansa lokacin da aka danna wasu sautuka ita ai ba su ne aka kai gwamna ba ba su ne aka kai wa bss ba su ne aka kai kaza ba ƙarshe ya ce shi da kansa ba impossible ice ina sautin da aka kai gwamna aka ka sautin da aka kaiwa gwamna aka kunna shi aka ji abubuwan da ake tattaunawa su ne su ne abubuwan da ake tattaunawa shi ma kuma a lokacin ya gamsu kan cewa waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ake tuhumarsa a kansu eh, to kaga kenan batun a ce ba a bashi topic ba kawai zance ne mutane suke yi ko dai don rashin sani ko don son zuciya ko kuma don wata manufa tasu amma da kansa a wajen muƙabalan ma sai da ya buƙaci a danna abin da aka kai wa gwamna domin ya san a kansa za a zauna kuma aka ɗauko tun daga farko aka kunna aka ce wannan shine ice shine da haka baba impossible ce to a dora daga inda aka tsaya aka ci gaba da mukabala haka nan batu na minti goma cewa yayi kaɗan insha Allah ta'ala gobe idan mun zo duk wani mai son gaskiya mai son yau kansa adalci wanda babu son zuciya a cikin ransa zai fahimci cewa minti goma bai masa kaɗan ba zan ɗan babu ɗan sata amsa kaɗan ai ya zo ya yi zama na musamman wanda ya ambace shi da suna amsa tambayoyin muƙabalar wasan kwaikwayo ya zo ya yi wannan da ya zo ya yi wannan saki ki, za mu zo za ka ji ya ba da amsoshi kan abubuwan da aka tattauna a wajen mukabala wasu abubuwan da ya amsa kawai da su kai minti goma ba ma wasu matsalolin ko minti goma ba su kai ba a wannan lokacin kaga ba a wajen mukabala yake ba a gidansa yake da ac da fanka da ɗalibansa babu wani mai masa barazana ko mai tsoratar da shi amma duk matsalolin da ya zama da amsa a wadanda ko minti goma bai yi ba. Hmm. So ka ga mutum a can za mu zo za mu danna su kowanne za mu faɗi matsala kaza a minti kaza ya bada amsa matsala kaza a minti kaza ya bada amsa saboda duniya ta ji ta masa adalci shin an zalunce shi ko ba zalunce shi ba minti goma ya kaɗan ko minti goma bai kaɗan ba. So shi sa ni so da dama ban fiye son na yi magana akan irin wannan ishu ɗin ba musamman ma saboda mafi yawanci masu yin magana din ba su kai a ce an ba su amsa ba da wani ne wanda yake ya kai ga a tare shi a ba zai masa abubuwan da to sai ka ga an yi yamma wannan mafi yawanci mutane da yan social media wanda kawai daɗin data mutum ya sa kyamara a gaban sai ta surutu shi ne zai sa sai su ta wannan maganganu amma duk wanda ya tsaya yi ba abubuwan daki-daki hmm. da zuciya ta neman gaskiya da zuciya wacce take ta neman ta adalci to zai fahimci babu wani abu da aka zalunci Sheikh Abdul a cikin wannan matsala din wannan duka shimfiɗa ne amma idan Allah ya kai mu a gobe za mu zo da bayanan da kuma hujjoji ba wai zance kawai na shaci faɗi ba. Za eh. a da faɗa za mu ba da amsa a kai. misali zan baka. Eh. Duk tun daga farkon mukabala kafin mukabala da zuwa mukabala da zuwa kotu babu dokument ɗin da bamu da shi. Dangane da abubuwan da aka yi. Da hatta littattafan da ita da su kotu. Kotu ta ba shi dama ya yi awoyi, awoyi na gaya maka. Za a je tun safe har ƙarfe hudu tun eh. karfe goma alkali yake zama da wahala ka ga ranar da alkali zai wuce karfe goma bai zauna ba karfe goma yake zama tun hmm. ya zauna karfe goma nan alkali zai zauna yana sauraron sa har zuwa la'asar har zuwa la'asar kotu a kotu bayan zama zaman mukabala a kotu an ba shi dama ya bi mana duk abin da ya kasa faɗa an ba shi dama ya je da littattafansa Eh. an ba shi dama ya je da littattafai duk gobe zan zan maka ishara duk yanzu wannan da kake gani duka jawabansa ne da ya a kotu wannan duka jawabansa ne da littattafan da ita fa hujja da su da waye da waye da shoransu duk su ne izo'i hatta littattafan nasa da ita da su kotu da duk dalilansa sai ina da photocopy ɗinsu. Hmm. Ina da photocopy duk adadin littattafan da ya kafa hujja da su a kotu. Da haka alƙali ya ba shi dama yadda baka tunani. Mm. Yadda ba ka tunani, sai da aka zo ƙarshe aka ce, sai da aka zo ƙarshe idan tun da ya fara magana alƙali bai tsaye da shi ba. Eh. Idan ya zo gama, idan tun ƙarfe goma ina jawabi lokacin sallah a zare za a fita sallah a dawo. Har sai lokacin da alƙali ya ga zai tashi sai ya ce to mu tsaya a nan. Shari'a sai bayan sati biyu masu zuwa. Sati biyu masu zuwa idan an zo sai a ce to malam ci gaba daga inda ka tsaya. Nan ma sai ya ɗora ko za a kai la'asar ko za a kai la'asar haka alkali zai masa sai daga ƙarshe da da kansa ice to iya abin da ya gabatar sun isa haka shi ne ƙa'idar shari'a iya wannan abubuwan da na gabatar sun isa to alkali sai ya dawo bangaren su kuma masu shigar da ƙara tun da haka aka yi shari'a din da aka zo bangaren masu shigar da ƙara sun shigar da ƙara ga tuhumominsu to ina shaida sai su kawo shaida shi a bangaren musa jabbar za a ce to ku zo ku yi abin da yake na suka abin da ake nufin suka to idan suna da suka a kai idan suna da tambayoyi su yi sai ko kwana nawa za a yi fa suna tambayoyi hmm. alƙali ba zai ce a'a ba zai ce to shi kenan idan yau suna tambayoyi ba su gama ba lokacin tashi daga kotu za a tashi bayan sati biyu sai a dawo idan aka dawo alƙali ya ce to su dora daga inda suka tsaya har sai sun ce da kansu sai sun ce da kansu mun gama hmm. idan sun ce sun gama to sai a da ɗaya bangaren to ku kuma fa to su ma sai su ta tayi sai su ta tayi har sai da kan sun ce sun gama haka aka yi shari'an nan a fili ba wai wani dabara aka ko wani abubuwa da shauransu ba to abubuwa da dai na san goben Allah yadda idan kun zo za mu faɗi hatta adadin kwanakin da ya yi eh. za mu zo da kowa ya lissafa adadin kwanakin da yana yana kare kansa za mu faɗa insha Allah ta'ala ya yi kwana kaza sai mu lissafa awa nawa ake a kotun sai mun lissafa awoyin da aka bashi amma amma abubuwan da ake tuhumarsa ya iya nunawa bai iya nunawa ya iya kare kansa bai iya kare kansa to yanzu duk wani wanda zai zo daga gefe yana surutu wai an zalunce shi an yi kaza to wannan kawai zance ne gaskiya na son zuciya shine dai abin da zan ce a takaice amma shayi ka san cewa wai in za yi gini farko in foundation ya yi kyau shi kaga ginin ta tsaya amma foundation in ba ta yi kyau ba ginin ko ya aka gina ta za ta rushe uh, wai inda zaluncin ta fito ne wai farko kaman hotunan da kake gani wai da baban impossible ya kai masa wannan takarda a cikin wannan takarda da ya sayi wai babu lokacin da aka ce in ka zo kotu za mu baka minti goma saboda shi jabar ya saba karatu awa uku awa hudu awa biyar shi wannan shi ne inda sa'an nan kuma shi ma Malam Abdul tunda tun da aka kama shi aka je da shi yana cikin fargaba shi sa hmm. wannan fargaba ya sa a wannan kotun nan ya kasa kare kanshi shi shayi wannan damaro kaminti biyu kana da maganan faɗa akan wannan kamun Allah kai mu gobe. Ah, wannan shi ba babu zalunci a cikin sarki zaki. Na'am. Duk wanda yake da wayewa. Eh. Kamar mu yanzu da za mu zauna da shi. Eh. Ai babu wanda ya gaya mana cewa ga adadin mintunan da za a yi. Amma dai duk wanda yake da wayewa ta muƙabala ya san cewa idan ka zo mu yi muƙabala da ni ko zan yi muƙabala da kai ba fa zan baka kawai kai ta surutu kai ta tayi kai ta tayi ba za a yi sharing din mai lokaci ne mai bisa equally za a raba shi haka kake yi kai mako? na'am haka sosai idan ka za ka yi debate wani za a bashi minti kaza wani za a yi minti kaza wannan shi ne yadda ake debate a duk duniya so so da haka lokacin da kace zan yi debate kuma zan yi da kai kuma akwai alkali mene amfanin moderator na wannan zaman ya ba lokaci saboda ya ba da lokaci ya kiyaye ka'idodi kai karkaci lokacinsa shi ma kada ya ci lokacinka a tsaya a mi a yi balansin na na lokacin da ake rabawa Allah ya sa sarki da kana fahimta ta to wanda zai zo ya ce wai wai an ji an kai masa ba a gaya masa wuce kaza ba zance ne sannan abu na biyu abu na biyu sarki zaki ai na faɗa ɗazu na'am idan muka zo muka danna za mu ce mas'ala kaza zagata wadda aka tuhume shi sai mu ɗauko zan ba da misali sai ka kunna mu yi shiru mu ji amsar mm. sai mu ga aminti ne wai ba da amsar a can kuma yana cewa minti goma da dan dai ba da lokaci da kamar da na gaya ma uzurika suna da a kaina na so ne yanke abubuwan Mm. da sai ka ɗauko can a daidai matsala kaza an kawo ya ce minti goma minti goma minti goma masa kaɗan nan kuma ga shi a gidansa cikin AC cikin minti hudu cikin minti biyar ya iya ya ba da amsa mm. kuma idan ka kalli amsa za ka ga cewa dole a can ya ce minti goma ta masa kaɗan saboda wannan amsa ko yaro ƙarami ka gaya ya san ƙarya ne ba amsa ba ce ba so abubuwa ne wanda kusan ni na fi ganin masu wannan surutun san zuciya ne tsaguransu a taron su babu wani dalili babu wani dalili da yake nuna an zalunci fitar ba hmm. gwamnati bata tsoratar da shi ba ba tsoratar da shi da gwamnati ta yi hasali ma abinda baba impossible duk wanda ya kalli mukamala duk wanda ya je wajen a jawaban baba impossible ya faɗa cewa gwamnati ta ce a bashi kariya a bashi kulawa jami'an tsaro su je har gidansa su fito da shi saboda a ba shi kariya ya zo cikin aminci sannan idan an ga muƙabala, a ɗauke shi cikin aminci a mai da shi gidansa ka fahimta yanzu akwai waɗanda su misali batun da aka cewa za a yi za a haska live mutane su kalla eh. za a iya gaɗin program ɗin live mutane su kalla kaga yanzu wannan da ba a yi ba suna surutu haka ne gaskiya ne amma kuma da za ka ji jawaban jami'an tsaro wallahi su suka hana mu kanmu mun fi so a yi Kuma da an yi da an yi wallahi da a Kano babu babu makawa tashin hankalin da zai a Kano Allah ne kaɗai ya sani. Da an yi. Da an yi din. Saboda a lokacin tambaye ka mutane nawa ne ba su san abin da yake faruwa ba. amma da aka zo aka kunna aka aka aka kunna aka yada program din a gidan rediyo aka yada program din a gidan talabijin hmm. duk wasu tsofaffi na Kano tsine masa suka dinga yi tsine wa Sheikh Abdul Jabbar shi din tsine masa suka dinga me dalili saboda ai ba su taba tunanin ma musulmi zai faɗi wannan maganganun ba na ga jami'an tsaro na ga waɗanda suke zan so sarki yaki ka bibi program din lokacin da aka ya ce bai yadda ba a kunna a kunna masa cin daga farko aka kunna wanda yake shine kamar me zan ce a fi a wanda yake to ba zan ce sakatare ba akwai wanda yake shi ya jagoranci zaman banda alkali banda mai moderator na na mukabala akwai wanda shine yake MC sorry MC MC, ok ok MC, ka, ka koma ka gani, MC da ana yi da aka kunna MC haka yi. Mm. Kuka yake a lokacin. ‘Yan jarida a wajen da suka kuka ban san adadinsu ba. Saboda maganganu ne na tashin hankali, su jami'an tsaro suka faɗa cewa kada a saki a yi abin nan live, a bari sai an gama saboda Kano ta zauna lafiya. Wanne ya sa su aka ƙi haskawa, wanda mu na gaya ma a san a san mu a haska hmm. kuma dukkaninmu mun daina shirin cewa za a haska amma ana zuwa su jagogogin zaman suka ce ba ba haska na ba suka ce ai ga abin da ga abin da jami'an tsaro suke suke suka ja hankali a kai sau da wannan maganganun maganganun ba zan iya faɗa na yanayin yadda su kansu wasu daga cikin jami'an tsaron hankalinsu ya tashi da abubuwan da suka ji so so shi yasa ni kawai abubuwa ne nake gaya maka Yeah. mutane suna ta maganganu ne amma zan so zan so ai mutane su yi hakuri Ba mu maimaita. Amma shayi maganar mu na ƙarshe. Cikin abin da wasu mallumma ke gani cewa kamar a zalunci ne aka zalunci a Sheikh Abdul Jabbar saboda wai kamar misali in hadisi kamar misali hadisi ya ce a sarki zaki ya kai kwana shida misali yake bayarwa ya kai kwana shida kwana bakwai ba ko kuma sarki zaki kansa ba a ce da kai kazami ya ce maka kazami ai wannan irin wannan gundarin ah, eh, ma'ana Sheikh Abdul Jabbar ya bayar to amma in aka ce ma mutum kaman kai shin sha ce a wannan ma'ana bunsuru ko kazamin nan kawo shi a cikin littafi ai babu to in an yi maka haka kaman zalunci ne to wai abin da suke zalunci sha barke mm-hmm. wannan na san zaka tambaye ni <laughs> na na da amsar ta duk masu faɗar haka duk masu faɗar haka ko dai jahilci ko son zuciya ko rashin sani saboda ita wannan ɗin da suke magana ai an tambaye shi ma'anar an tambaye shi nuna ma'anar ya kasa bari bari baka misali sauki zaki shi fa cewa yake yi cewa yake yi Bukhari ko Muslim ko wani malami hmm. na hadisi ya rawaito a littafinsa Allah saka na fahimta ta ya rawaito a littafinsa cewa kaza hmm. abin da ya fi bayyana a kai misali yanzu gobe zan zo zan ganna ta kuma yanzu zan nemi duk wanda zai kirawo gobe dan Allah ga magana ga eh. magana ina so gobe duk wanda ya kirawo ya bani amsa a kai da ya zo ice babar Anas dan Malik Ummu Sulaim hmm. kamar kawaliyar annabuci Ka san kawaliya? Ka san kawaliya? Idan ka ce kawaliya, ita ce dillaliyar karuwai. Hmm. Ba daɗin ji wannan. Wacce, wacce idan wani yana buƙatar ya lalata da wata, ita za ta kawo masa. ka ɗaya? Mm. Abu na biyu, wannan cewa ya Ahmad ya rawaito, Hakim ya rawaito. Eh, da ai shi so nake baka wata tambaya Sai ya zo ya karanto ibada number, reference. Mm. Cewa Muslim ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama auren annabi sallallahu alaihi wasallama da wancan fyaɗe ne fyaɗen ma mafi na ajin farko first class in fyaɗe hmm. so kaga waɗannan kalmomin cewa ne a rawaito ko eh. haka ne to idan muka zo yanzu muka kalli maganganun sai mu ce to ina lafazin yake kaga babu dai ko babu dama mm-hmm. sai a ce to ma'anarsa ma'anarsa ake so sai aka ji da aka ji ne sai ya ce shi da ma'ana yake yi shi ma'ana ai da kotu ai a kotu a wajen a wajen a wajen mukabala ai ya kasa faɗa haka da aka je kotu sai ya ce ai shi da ma'ana yake faɗa mm. lauyoyi Allah ya saka musu da alkhairi shi tun da ya ce da ma'ana yake sai suka kawo masa misalai saboda yanzu idan ka ce ma'ana ne a kalmomin turanci ko kalmomin larabci za ka samu akwai kalma ɗaya ko kalma biyu ko uku amma duka suna sharin ɗin mai ma'ana guda ɗaya so idan yanzu aka ɗauko wannan hadisin ka ce kai da ma'ana kake yi to akwai littattafan fassara akwai littattafan dictionary kamus na larabci shin wannan kalmar ita ce ka fassara wace kalma ce ka fassara ta da ma'ana anan ka fahimce ni a hadisin wace kalma ce ka faɗe ta da ma'ana idan ka ce kalma kaza sai a ce to ka gaya mana a larabci idan muka ce fyaɗe menene fyaɗe hmm. da larabci idan ka faɗa sai a ce to a cikin wannan kalmomin babu kalmar fyaɗe amma wace kalma ce take da ma'anar fyaɗe ka ga wani hausa ta na ƙarshe sai ya kasa saboda eh. babu din Allah ya sa kana gane ni saboda babu shi gaba daya ai har misalai suka bashi su lauyoyi suka ce yanzu misali da malamai suka jalasa ma'anan me ya zauna sai ka ce ka'ada ka'ada shi ma ma'ana sai me ya zauna hmm. to idan ka ce da ma'ana ka kawo ya kamata a samu me ita wannan ma'anar da kai amfani da ita a same ta a larabci tana ɗauka wannan a cikin hadisin akwai ta amma babu ita idan an koma duk shinare babu su to kawai zance ne ai shi sa ko a lokacin ya kasa a kotu ya kasa kuma har duniya ta naɗe har hmm. duniya har duniya ta tashi ba zai iya ba har duniya ina gaya ma wannan wallahi har duniya sai dai idan waɗannan littattafan musuluncin su za a kone sai dai idan wasu za a saukar amma in dai wannan da muke da su ne har duniya ta tashi bai isa kare kansa ba kuma wannan abun kakkamanta sarki zaki har lauyoyinsa har lauyoyinsa ai sun fito sun faɗa lauyoyinsa zan so a nemo sautukan lauyoyin nasa sun eh. fito sun faɗa sun tambaye shi cewa wannan abun da kake da kake faɗa akwai shi a hadisin ice a'a babu hmm. suka ce to akwai ma'anarsa ice eh amma to ice eh a wai shi da ma'ana yake faɗa suka ce to wannan ma'anar a wani littafi za a same ta babu a kotu sai da aka karanta sai da aka ga har maganar mahaifinsa man su sai da aka kawo eh. a kotu hmm. aka ce man su ya ko ka ce shi kaɗai ne malaminka ya koyar da Bukhari, ya koyar da Muslim. A karatuttukansa akwai waɗannan maganganu babu. Hmm. Sai da falauyoyi na gaya masu kai masa zigidir da hujjoji. Eh. Wata mukabala suka masa ko mu ba mi masa ba na gaya ma, mu mu kawai don ana haska ne. Amma wallahi dukan da lauyoyi suka masa ko mu ba mi masa ba. Hmm. Sai da suka kure shi na gaya ma, irin ka sa yaro karami a kwana ɗin nan daga hmm. rasa da zai yi wallahi haka suka yi masa Masha Allah. So, da haka ne ana kai mu goban? Eh, jama'a. Ana kai mu gobe sai mu yi magana akan a dauko abubuwan. Wannan kaɗan ne kawai a ciki? Wanda a dauko abubuwan sai mu magana akai insha Allah. To, shakka eh. to a samu lokaci kamar bidiyon da kai magana cewa hujjojin da za a saka nan da muna son gaskiya a saka. Ban ji ba. Nace da za mu so bidiyoyin da kake za a siyayyanke a saka nan da a yi hakuri a samu muna wannan da yana da kyau saboda jama'a su ga lokutan da kake faɗa saboda wai gani ya kore ji. A ba matsala. Insha Allah. Eh, na sa na sa yanzu yanzu ina aiki amma na sa a nemo na sa a nemo in Allah ya duk za a samu. Ah, sa jama'a kuma kai ma na baka samu da Allah ka taimaka idan da ta hanyar saboda abun ya tafi. Eh masha Allah. A samo bidiyo din ya fi sauki bidiyon ya fi kyau. Insha Allah. Insha Allah ta'ala. Insha Allah. To jama'a eh. in Allah kai mu gobe litinin in Allah ya yarda yau date muna 10th of March uh, in Allah ya yarda gobe 11th March muna tare da Sheikh Kabir Abdulhamid karfe nawa ne karfe goma sha biyu da rabi in Allah ya yarda da rana za mu yi kenan eh na rana karfe sha biyu da rabi insha Allahu za mu zauna da amma in sha ina ganin muka fara ba karfe goma sha biyu daidai yayi ko sha biyu? Eh. So muna sallah mu karfe ɗaya fa. Eh to, ai zaman ba zai dade ba. Ko dai? A a can dai ka ce za a danna za a danna waɗannan abubuwan sai da ke akalla two hours misali. Da eh to shike da in Allah ya da shi ina muka fara sha ɗaya da rabi yayi. Okay, 11:30. 11:30 in Allah ya yarda. Allah ya Allah jama'a karfe goma sha ɗaya da rabi za a fara wannan karatu in Allah ya yarda mu da tare da Shak Kabir Abdulhamid Ah, duk ababen da kake da shi akan wannan zance don Allah ka zo ka yi tambaya kuma tambayan da za ka yi ka yi tambaya cikin limana in dai za ka zo mana da tambaya da ke zai go out of hand gaskiya za mu sauke ka ah, za mu ji abin da zai kawo mana ci gaba kuma in Allah ya yarda duk bayanan da kai kake kwankwanto kake ganin baka ji ba malam kabir abdulhamid yana first best person da ya kamata a ji a bakin saboda a maganansa yana bibiyan Sheikh Abdul Jabbar sama da shekara da shekaru gabanin aje a yi wannan zaman mukabala ina gani yana cikin dalilin da yasa aka zaɓe su su zama su ne wanda ya cancanci su zama eh, su zama mukabala da shi to in Allah ya yarda duk cece kucin da ake ji gobe in Allah ya yarda Sheikh Kabir zai bayyanar mana da shi mun gode sosai Sheikh Sha'i muna addu'a kenan in Allah ya yarda Allah ya kai Rabbana alayka tawakkalna wa alayka wa ilayka Amin.